nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta Lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Ƙungiyar ƙasashen larabawa na wani taro yau lahadi game da rikicin Sudan. Ƙungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta yaba da ziyarar shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya kai a kasar Siriya. Adadin palestina wanda Isra'ila ta kashe tun farkon wannan shekara ya kai 111. To suka cikakkun labaran. A wani lokaci yau Lahadi ne ministocin kasashe mambobin ƙungiyar kasashen Larabawa za su fara wani taro game da rikicin Sudan. Taron wanda aka shirya zai gudana a birnin Alkahira na kasar Masar. na zuwa ne a daidai lokacin da rikicin na sudan ya shiga mako na hudu a jere haka zalika taron na kungiyar kasashen larabawan na zuwa ne a daidai lokacin da aka shirya wata tattaunawa ta wakilan bangarorin da kirkici a kasar ta sudan a kasar saudiya a wani labarin kuma ana ci gaba da gwamza fada a kasar ta sudan duk da yarjejeniyar tsakaita wutar da janar din da kirkici a kasar suka shelanta kawo yanzu dai kimanin mutane 700 ne suka rasa rayukansu a rikicin da ya barke tun ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata kamar da kungiyar da ke tattara alkaluman waɗanda rikicin ya shafa ta aklet a ƙasar ta sudan ta sanar rahotanni daga isra'ila na cewa dubban jama'a ne suka sake fitowa zanga-zanga jiya asabar a garuruwa daban-daban a mako na 18 a jere domin nuna adawarsu da shirin firaministan kasar benjamin netanyahu na garan bawul a sha'anin shari'a masu zanga-zangar na kuma yin allah wadai da tasirin tattalin arziki da kuma halin da ake ciki a yanzu bayanai sun ce masu zanga-zangar sun fi fitowa ne a tal aviv inda suka toshe mahimman hanyoyi tare da haifar da cikas ga al'amuran yau da kullum a cikin wata sanarwa da suka fitar masu shirya gangamin sun sake zargin Netanyahu da son mayar da Isra'ila a matsayin mulkin kama karya mai hadari zanga-zangar ta mako-mako dai na ci gaba ne duk da cewa Netanyahu ya ba da sanarwar dakatar da shirin nasa a ranar 25 ga watan Maris da ya gabata to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran shugaban majalisar addini na kungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ya yaba da ziyarar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kai a kasar syria inda ya ce ziyarar ta warga zamamayar da amurka ke yi a yammacin asiya da kuma tabbatar da cewa mulkin amurka a yankin ya ruguje da yake magana a wani biki da aka gudanar a birnin balbek na arewa maso gabashin kasar lebanon a yammacin ranar juma'a sheikh muhammad yazbek ya yi ba da ziyarar ta ra'isi e a matsayin mai tarihi ya karar cewa taro shawarwari da kuma yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu sun ruguza makiya yahudawan sahayoniya sannan hakan ya buɗe wani sabon babi a yankin to a wani labarin kuma wasu matasan falastinawa biyu sun yi shahada a yammacin gabar kokin jordan a wani samame da sojojin gwamnatin sahayoniya suka kai ranar asabar sojin na isra'ila sun kai farmakin ne a sansanin 'yan gudun hijira na nur shams da ke kusa da birnin tulkarim samir sala al-shafi'i da hamza jamal haraushi 'yan shekaru 22 sun rasa rayukansu sakamakon harbin da aka yi musu a kirji da wuya da kuma ciki in ji ma'aikatar lafiya ta palestino hakan ya sanya adadin palestina wanda sojojin isra'ila suka kashe tun farkon wannan shekara ta 2023 ya kai 111 gwamnatin sahayuniya ta kwashe sama da shekara guda tana kai hare-hare ba dare ba rana a ƙauyuka da garuruwan da ta mame a gabar yammacin kogin jordan to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shine ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar da ƙasa da ƙasa to a makon da ya wuce mun buɗe magana akan yadda ƙasashen duniya suke kallon rikicin da ke faruwa a ƙasar sudan musamman ma dai matsayar kasar sin sannan kuma da yiwuwar shigar da kasashen duniya ɗin ko ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma na yanki cikin wannan rikici na ƙasar sudan da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai kasance daga inda muka tsaya. a shirin da ya gabata mun bujiro muku da matsayar da ƙasar china ta bayyana dangane da rikicin ƙasar sudan inda a matakin farko ta yi kira da a warware rikicin cikin ruwan sanyi sannan kuma a lokaci ɗaya wanda ya ja hankalin masu bin diddigin siyasar ƙasar china shine cewa bata gabatar da kanta a matsayin mai shiga tsakanin wannan rikici ba domin bujiro da dalilai da dama da suka sa cana din ta ɗauki wannan mataki daga cikinsu da akwai sarƙaƙƙen da ke tattare da rikicin ƙasar sudan da manufofi da maslaha na ƙasashe da dama suke cuɗanya da juna a cikin ƙasar ta sudan a baya dai china ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da suke da maslaha a cikin sudan ɗin inda gabanin rabewar ƙasar gida biyu ta kasance ta tafi sayan man fetur ɗin da sudan take da shi da kusan kaso 75 cikin 100 sannan kuma tana da hannun jari da ma'aikata a ɓangarori da suka shafi arzikin da allah ya cewa sudan musamman ma dai ma'adanai a tsakanin ma'adanan ma babu kamar zinariya sai dai bayan darewar sudan gida biyu an samu koma baya na alakar sudan ɗin da kuma kasar china inda kasashe da dama suka shiga da karfi kamar amurka da kuma kasar rasha wacce take son kafa sansanin sojan ruwa a gabar tekun red sea to idan za mu sake dubi sosai akan siyasar kasar sin za mu ga cewa kasar sin dai ta gina siyasa ta waje ne a kan rashin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashe na siyasa da kuma girmama hurumin waɗannan ƙasashen hakanan kuma ƙoƙarin warware saɓani da rashin fahimtar juna da suke faruwa ta hanyar diflomasiya da tattaunawa hakanan kuma amfani da dokokin ƙasa da ƙasa da cibiyoyin duniya wato ta hanyar amfani da cibiyoyin duniya domin warware saɓanin da ake da shi a wasu ƙasashe. A kan wannan ƙa'idar ne ƙasar China take ganin cewa hanyar raware matsalolin Sudan yana kunshe a cikin dogaro da ƙungiyar ƙasashen larabawa a matakin farko sannan kuma ƙungiyar tarayyar Afirka. sannan kuma majalisar ɗinkin duniya kama daga babban zawar majalisar ɗinkin duniyar ko kuma kwamitinta na tsaro inda matsalar take shine cewa cibiyar kungiyar tarayyar afirka tana a birnin addis ababa ne na ƙasar ta habasha kuma wannan ƙasar wato habasha kenan tana da ɓangaren take marawa baya a wannan rikici tana goyon bayan ɓangaren rundunar kai ɗaukin gaggawa wacce take faɗa da gwamnatin ƙasar ta sudan domin a lissafi na siyasar ƙasar habasha gwamnatin ƙasar sudan tana da alaƙa ne da gwamnatin masar ita kuwa habasha tana rikici da gwamnatin masar saboda batun madatsar wannan ta renaissance a dalilin haka rawar da ƙungiyar tarayyar afirka za ta taka zai zama yana da rauni su ma ƙasashen larabawa suna da tasu matsalar wasu daga ciki suna ɓangaren wato suna da ɓangaren da suke goyon baya ta dai rundunar kai ɗaukin gaggawa ta taka rawa a cikin rikicin ƙasashen yaman da libya waɗanda suke goyon bayan yaƙin yaman da masu goyon bayan halifa haftar a ƙasar libya su ne ƙawayen rundunar kai ɗaukin gaggawa don haka a cikin ƙasashen larabawa da akwai waɗanda suke goyon bayan wato wannan runduna wacce gwamnatin soja ta rikon kwarya ta kasar sudan take dauka a matsayin 'yan tawaye wani lokaci ma takan siffata su da 'yan ta'adda to wasu kasashen da laraba kuma suna goyon bayan gwamnatin sojan kasar ta sudan ne saboda a ganin su ita ce halittacciyar gwamnati sannan kuma sojojin kasar su ne ya kamata wato su kasance waɗanda za a goyi baya su zama sun kare ƙasar daga waɗanda suke ba sojoji ba wannan yana nuni da cewa tsakanin ƙasashen larabawa da akwai saɓani akan abin da yake faruwa a cikin sudan don haka duk wani yunkuri da za a yi na shigar da ƙasashen larabawa wato tsuransu to zai iya ɗaukar wani saɓani. inda yaƙe-yaƙen da aka yi a wasu ƙasashen larabawa a bayan nan suke a matsayin kyakkyawan misali libya za ta iya zama kyakkyawan misali inda ƙasashen larabawan suke faɗa da juna tsakanin ƙungiyoyin da suke goyon baya janar halifa haftar da yake a gabashin ƙasar yana da cikakken goyon baya daga ƙasashe irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasa kamar masar yayin da gwamnati ke yammacin kasar ta libya wato mai matsuguni a tripoli take da cikakken goyon baya daga kasashe kamar su qatar wannan shine abin tsoro idan har ya zama na kasashen laba za su shiga cikin batun kasar sudan idan kuwa aka ce a nufi majalisar ɗinkin duniya to hakan yana nufin a mayar da rikicin ya zama na ƙasa da ƙasa wato ya tashi daga batun zama rikici na cikin gida wanda ake da bukatuwa a warware shi ya zama to an mayar da shi na kasashen duniya a ba su dama su rika tsoma baki a ciki ko maimakon a ce an warware matsalar karuwa ma za ta yi idan ba yi a hankali ba ta kai ga tarwatsewar kasar zuwa gida biyu kasashen makwabta kuwa ba za su kasance cikin aminci ba ga duk wani rikici da zai faru a kasar ta sudan musamman masar take da iyaka da ta kai tsawon kilomita 1300 hakan zai kara wa masar damuwa da jefa ta a cikin karin matsaloli na tsaro a can ɗaya gefen ba ƙasar chadi mai makwabtaka da sudan za ta iya fuskantar matsala musamman saboda cuɗanya da ƙabilu suke da shi a tsakanin iyakokin waɗannan ƙasashen a halin yanzu ana batun cewa an ɓalle gidajen kurkuku na ƙasar ta sudan kuma fursunoni masu hatsari da suka hada da 'yan ta'adda sun fito waɗannan fursunonin barazana ce ga ita kanta ƙasar sudan da zaman lafiya da tsaronta hakanan kuma kasashen makwabta da suka hada da masar ɗin da kuma chadi to ɓangarorin biyu da suke fada da juna a zahiri ba su damu da maslahar al'ummar sudan ba balle ita kanta ƙasar sun shelanta yaƙi a cikin watan ramadan mai alfarma ba tare da sun yi la'akari da al'umma wannan ƙasa da mafi su musulmi ne ba waɗanda ko mafi su suke azumi wannan kaɗai manuniya ce akan cewa ba za su girmama duk wani yunƙuri na sulhunta su ba aƙalla saboda kare rayukan al'ummar wannan ƙasa shi yasa a duk lokacin da aka sanar da tsagaita wuta ba a ɗaukar lokaci mai tsawo sai rikici ya sake dawowa ko kuma su zargin juna da keta ya tsagaita wuta a halin yanzu dai bangarorin biyu sun aike da tawaga zuwa saudiya inda ƙasa amurka da kuma saudiya ɗin suke a matsayin masu shiga tsakani domin warware wato rikicin wannan ƙasa sai dai da akwai alamar tambaya mai yawa akan wane irin ƙarfi ko iko waɗannan ƙasashen biyu za su yi amfani da shi domin tilastawa masu faɗa da juna ɗin aƙalla su tsagaita wuta da kuma tilasta su ta hanyar amfani da wannan makaman da ƙasashen biyu suke da shi na tattalin arziki da ma na soja domin ganin cewa sun zauna kan teburi lalubo hanyar warware matsalar ƙasar. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne kafin mu karkare baki ɗami bankwana da ko muna ga yata kudu a mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. don su kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu radio biyu a na jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan ayi sallar juma'a lafiya da farko dai suna na ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar jihar maradi eh, na farko ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka akwai shugaba yan nunu mai dankalin turawa da ke najeriya akwai malam malam mai zanen hula da ke gwalalo akwai iliya mai kanti da shayu garkin daura nigeria akwai tasu'u wanda yake unguwar tudu zandar akwai eh, alkasim wanda yake a damagaran alkasim wanda yake a agadas da farko ina gaida maji soja mai adaidaita wanda yake a zandar akwai lawali tudun agwa wanda yake da magaran ina gaida eh, muni wanda yake a zamfara a nigeria akwai kalabuta wanda yake a agadas wanda yake a arlet ina gaisa da shi da shi da iyalin gidansa ina gaida shi akwai anan maradi akwai abdulhadi wakili na gidan rado iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rado iran mai magana hasai laji omar daga unguwar sabon gari ta magaram jamhuriyar nijar mataimakin ne wasu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan miƙa sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida alhaji hayya mai gyaran salula ina gaida isu mai gyaran salula ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida kirimo mai sai da waya ina gaida sanusi madattai isu madattai ina gaida kabiru sila usman ina gaida alkasun baba liman har ina gaida alkasun wanda yake birnin a agadis ina gaida dogzman taxi moto ina gaida tsoho mai albarka ina gaida muhammadu dan bari bari ina gaida miji soja mai adiri ta sahu ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio irin ta gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa daga dan uwanku mai sauraron ku yau da kullum Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi zan da yan uwa da amana arziki kamar haka ina gaida abokina na kaina sunushi na garin madatai Isuhu garin madatai Alkasum daga nan hal Agadez tare da Sumayya Abubakar akwai Adahu mai kwamfuta akwai Suleiman dan gambo mai atamfa Gumal tarayyar najeriya alisalisu sani dj alisto jinjina ta musamman zuwa a gare shi akwai shugaba raba mai aski akwai dozman taksi moto akwai lawoli jamburu shugaba da na aminci radio liberty a nan birnin da magaram ba zan manta ba da yan uwa na wanda kake can garin unguwa uwa akwai muhammad mamman gazali ina jinjina mai tare da ma'azu ina jinjina mai mudi alwali a nan fada mahauta a garin unguwa dan uwa ina jinjina mushi tare da duka abokaninmu yan kulab da fa fada na jihar da magaram da kewaye ina gaida su ina kara jinjina musu a bisa jan namijin kokarin da suke malamanmu na fuska addinin musulunci ina jinjina musu ma a bisa jan namijin kokarin da suke daga ƙarshe naku na yau da kullum abdulaziz prezi daga birnin magaram a jamhuriyar niger a tashi ya biyu hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ambari bari shugaba na fada maza magajin daga nyamai nijar bugu da kari trezere general na masu kira da shuwarayin afirka gaba daya muna cikin karshen mako abokina na kaina alhaji amman tari akwai tsoho mai albarka akwai shugaba abokin tahiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai mataimakin shi akwai alkasum akwai ilisi akwai isu maɗatai akwai yakuba raka akwai aljirabe dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai naziri ibrahim dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gare mu gaba ɗaya muna ƙara ma mutane barka da sallah allah ka ba mu kwanciya hankali cikin ƙasar mu allah ka tabbatar mana alheri ɗoho mai albarka kai da abokinka sarki aiki din na ƙasa abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi gaba ɗayan su abokina na kaina mai yama gamal. gammal eh, najeriya gida ko ba ta a sai je najeriya mai magana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar bugu da kari turjere general na masu kira da shuwarai na afirka gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq na farko dai ka in fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida alhaji buhari ina gaida ambaka senegal ina gaida hadda mai kwamfuta ina gaida nasibi ibrahim ina gaida mai wanki da mai shayi mai shago mai shayi da mai shayi da mai shago da shayi Najeriya ina gaida tango kane na bai ba ina gaida maliki kane na bai ba ina gaida alhaji hamza a biyaso ina gaida sala majar a biyaso ba da bayan haka nan kai kanka kai kanka kai kanka iliya hamidu mamance da kai ba duk wanda bai na ambaci suna ne ba nazibi ibrahim ina gaishe ka ina gaida sanisi madatta sosai kai duk wani bai jina ambaci suna ne ba ina gaida kowa cikin wanga radio mai tara albarka kuna tare da isa abubakar tsoho ma albarka aulun mai yamai yamai jamboriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da loli dan wadda fada zikir lati da aguwa muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke fada albarkacin bakin mu karshen sati muna gaishe gaishe dalilin muna karshen sati zan gaida yan wada da abokan arziki ina gaida rawa mai aski wanda yake a damagar akwai muji jirgi wanda yake a tiran aguwa akwai mahara zukundi wanda yake a tiran aguwa akwai wala gurjesa a da magaram akwai amma babaliya a da magaram akwai lolitati a da magaram akwai baba na abu da ake cewa caje wanda yake a memuja akwai jorodan fulani wanda yake a memuja ina ga da duka daukacin masu bibiyar shirin rediyo jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lauli dan madan fada zikir latin hagu a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio biyu suna sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar na shigo shirin ne domin ina son ku isar min sakonnin gaishe gaishe na karshen mako e zuwa ga yan uwa da aminan arziki na farko zan leka jihar da magaran akwai sani sai madatsai da magaran iso madatsai da magaran Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da magaran Uda Muhammadu Jakkori Hussaini Haruna da magaran Nafi'u Baban Nafisa Idan na leƙa wato Agades akwai alkasun Baba Liman Ahar shi Tayar Agades idan na je babban birnin Niame akwai tsoho mai albarka Muhammadu Dan Bari Bari idan na je tarayyar Najeriya akwai eh, Kadoro Diga ga Dan Filanin Warje Haddabi mai kwamfuta ya haya Dano Azare. Da fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya da fatan kowannen su yayi sallah lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar Musulun Tehran mai magana isu ne madattai da magaram mamba na masu kira da saurare na na Afirka baki da da farko yana gaira su mishi madattai akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garken dora akwai Kabir Sula Usman mai sayar kayan gini bakin tarasa da magaram akwai Lettoro mai essence akwai Lettoro mai restaurant bakin ofital da magaram akwai Mujisoji mai da so akwai Usaini Stark ga kwalliya da magaram ba zan manta da Baba Lefe Baba Siniya Baba Gambatun duniya ba akwai shugaban masu kira saurayin afirka baki daya alkasim baba lima haram agaris akwai alkasim agaris shi tahar agaris akwai lawan alhaji abba ali agaris akwai banzema agaris akwai ilyas a yanzu zuci agaris akwai shugaba rabu mai aski nan da magaram akwai dozuman taksimoto akwai sule da minista da magaram akwai umar ta kuka da mara akwai abokin abdurrahman abdo kibiya akwai hassan alhaji umar da magaram da duka mai sauraron gidan radio na tehran na gode ku tashi la mai magana isu ne wadda ta yi na maganar kudin nijar mamba na masu kira da saurayi na afirka baki da To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha biyu inda cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da yadda aka gudanar da wani yaƙi tsakanin iran da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar iraki ta saddam hussein wanda ya kawo harare a kan wasu yankuna na kudanci da yammacin kasar iran lamarin da ya jawo barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu domin jin yadda wannan yaƙi ya kaya tsakanin waɗannan ɓangarori za a jire tattaunawa tsakanin muhammad da ramin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalamin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فیلم فیلم مستند ابون دوگرو جنگ یکی ایران قصر ایران عراق قصر عراق سال شکره در چه سالی؟ از کن وچه شکره؟ آن آغاز شد اکا پارشی شهریور وطن شهریور هزار و سیصد و پنجا و نو شکرر دوبو ده دری اکو ده همسن ده ترا شمسیه رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام او حمله کرد شی یک هری چرا؟ سبودمی نابودی کوردا انقلاب اسلامی جوین جوی حال تحریک تنزره قدرت کرپی قدرت های بزرگ من ین قصاشه ماسو کرپی نیرو داکارو نیروها گونگو گونگو نه داکارو کدام ونه شهر گری شهرها گروروا آنها حمله کردند سو سنکه هری ابتدا پراوه استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو جنوبی نکدو فقط کوی نیروی زمینی دکارن کسا غرب یما غربی نیما هواپیما جرگی هواپیماها جرگی زیادی دیوه آنها بمباران کردند سو سنگروان بما آیا شن تهران برنن تهران بسیاری ددامه دیگر ندبن واکنش مرتنی مردم متنی در آن زمان اوان چل لوکچن چه می چه بود می یکسن چی اده عددی اده زیاد wani adadi mai yawa. جبهه پگندگه آنها رفتند سو سنتپی وطن قصه آنها دفاع کردند سو سنکاری To la bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da wannan batu na yaƙi. Ga tattaunawar kamar da gudana ba tare da fassara kenan ba kamar dai da ta gudanan a cikin harshen Farisanci. in yake filme mustanad as jangest جنگ ایران و عراق جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ نه. نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر. واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ عده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. To madalla kamar da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da ta jama yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. یک فیلم مستند از جنگ است جنگ ایران و عراق wannan wani fim ne da aka hada na yakin Iran جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ یکی ایران در عراقی از کن شکره اکا پارشی؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. اگر شنگ وطن شهریور نه تا دوبو دیا دادری اوکو ده همسند شمسیه گمنتن صدام تا کاوهری اکن ایران چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ میسا گمنتن صدام ta kawo hari برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت بزرگ به ایران حمله کرد. دومین کورد جوین جوی حال مسلین چی دا تنزرا ور منین قصاشه ماسو گرما یا که هر یکن ایران. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ dakarun iraki a waɗanne garuruwan iran ne suka kai hari نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. دکارن عراقی دپر farkon پاراوا sun kai hari خوزستان اکودنچن کودنچین ایران. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ yakin الردن، lardin خوزستان ne kawai ya نه نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آه، dakarun دکارون نه iraki sun kai هره هره a kan مچی دا jiragen iraki sun yi ruwan bama-bamai a garuruwan iran ma da dama آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ شن سو سن که هری نه اکن برنن تهران؟ بله تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ونی عددی دیوه سنجه پگن پامه sun kare ƙasarsu iran kamar da yadda aka ji a cikin wannan tattaunawa ramin ya kara wa muhammad haske dangane da yadda yaƙi kasance tsakanin iran da iraki a wancan lokaci da wannan duk kuma shirin namu ya kawo ƙarshe idan allah ya mu a mako na gaba a cikin wani darasi za a ci mu dauke da wata tattaunawa amma ka kan lokaci a mutum dukkan wanda aka ji muryan su Allah salihu ke muku fatan alheri a tabi mu a shirin mu na gaba. thank you kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun gargaɗin da aka yi ne na fuskantar barazanar durkushewar fannin kiwon lafiya a Sudan musamman bayan da asibitoci 61 suka daina gudanar da ayyuka sakamakon yaƙi yaƙen ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bangaren kiwon lafiya a babban birnin kasar sudan khartoum na fuskantar wani yanayi na tabarbarewa da ba a taba gani ba da kuma gargadin rugujewarsa sakamakon yakin da ake yi tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces tun daga ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ba tare da wani kyakkyawar fatan dakatar da shi ba nan kusa kaɗan duk da cewa an sanar da cimma matakan tsagaita buɗe wuta har sau shida sannan a halin yanzu ana ƙoƙarin cimma na bakwai da nufin gudanar da matakan jin kai da za su ba da damar buɗe hanyoyi na isar da kayayyakin jin kai ga ɗan adam ciki har da samun damar yadda ƙungiyoyin kiwon lafiya za su samu nasarar binne ɗaruruwan gawaki da suke warwatse akan tituna amma babu koda ɗaya daga cikin fatar da ake yi cikin kyakkyawan yanayi galibin asibitocin gwamnati da masu zaman kansu suna tsakiyar babban birnin kasar sudan ne inda ake artabu da juna musamman a kusa da babban cibiyar rundunar sojin kasar da kuma fadar shugaban kasa hakan ya sanya cibiyoyin kiwon lafiya suna fuskantar hare-hare da ba zai yiwu su kauracewa rikicin ba musamman yadda ake amfani da hanyoyi daban-daban na dabarun yaƙi da suka hada da tayar da bama-bamai da amfani da jiragen saman yaƙi da harba makamai masu linzami rahotanni sun bayyana cewa likitoci da masu rakiyar marasa lafiya suna cikin firgici da tsoro a farko-farkon bullar yakin kafin alatilas marasa lafiya da masu jinyar su su tsere daga asibitocin musamman sakamakon yadda mabamai da harsasai suke fadowa kan asibitocin lamarin da ya tilasta wa ma'aikatan jinya musamman likitoci dakatar da tafiya aiki wani likita mai suna mus'ab ali kuma ma'aikatan ma'aikaci a wani asibitin gwamnati da ke birnin hartum ya ce hukumar asibitin ta ɗauki matakin sanar da ƙauracewa zuwa asibiti bayan kwashe kwanaki hudu da barkewar arangamar duk da cewa majinyata da dama na cikin mawuyacin hali wasu kuma na cikin kulawa ta musamman amma kafin nan an yanke shawarar miƙa majinyatan zuwa wasu asibitocin da suke nesa da wuraren da ake gwamza faɗan domin ci gaba da kula da lafiyarsu musamman bayan ganin yadda bama-bamai da harsasai suke ratsa gine-ginen asibiti har ila yau mus'ab ya bayyana irin mummunan halin da ake ciki a asibitoci da suke matsayin rugujewar cibiyoyin kiwon lafiya a zahiri sakamakon karancin kayan aikin jinya da kuma karuwar buƙatar ayyukan kiwon lafiya saboda yawan waɗanda suka jikkata da ake kawo su zuwa asibiti baya ga matsalar ɗauke wutar lantarki da ruwa kuma masu dafa abinci da masu rarrabawa ga marasa lafiya da da aka tanadar ba zai yiwu su zo asibiti ba saboda matsalar tsaro wata mace da ta rako mahaifiyarta wani asibiti mai zaman kansa da ke gabashin birnin Khartoum ta habarta yanayin ban tsoro da firgici da ba za a iya misalta su ba bayan da harsasai uku suka huda ginin asibitin tare da fadowa ɗakin majinyata sakamakon haka likitoci suka yanke shawarar kwashe majinyatan musamman saboda karancin man fetur da za a tada injina da kuma girka abinci tana mai fayyace cewar kafin barin su asibitin an ciyar da mahaifiyarta wacce take cikin tsaka-tsakiyar kulawa kunun kostal da biskit kuma ta yi nuni da cewa likitocin asibitin suna canza tufafin da suke sanye da su domin ɓadda kamanni saboda kada a gano likitoci ne su bayan samun labarin cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari wasu asibitoci sun yi awon gaba da abokan aikinsu da ƙarfi don tafiya da su wuraren da za su yi jinyar raunukan dakarunsu da suka samu raunuka Amurka. hakika tun bayan bullar yakin kungiyar likitocin sudan ta sanar da cewa an kashe likitoci tara da jami'an kiwon lafiya a lokacin arangama da aka yi tsakanin sojojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa kuma kungiyar ta tabbatar da wani sabon rahoto cewa kashi saba'in cikin ɗari na asibitocin da suke makwabtaka da wuraren da ake gwabza faɗan sun daina gudanar da aiki rahoton ya ƙara da cewa daga cikin manyan asibitoci 85 da suke babban birnin birnin khartoum da jihohi guda 61 sun dakatar da ayyukansu sannan 25 na aiki gaba daya ko kuma wani bangare na aikin inda wasu daga cikinsu suna bayar da agajin gaggawa ne kawai ga majinyata kuma akwai barazanar rufe su saboda karancin ma'aikata magunguna wutar lantarki da ruwa har ila yau kungiyar likitocin ta tabbatar da kaddamar da harin bam kan asibitin albaraha da ke birnin hartum baya ga yin ruwan bamabamai kan cibiyoyin kula da marasa lafiya goma sha shida yayin da aka yi awon gaba da likitoci goma sha tara daga cikinsu da karfi tana mai nuni da cewa an kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya goma sha shida kuma an hana wasu motoci shigewa domin gudanar da jigilar marasa lafiya zuwa asibiti don kula da lafiyarsu a wata sanarwa da kakakin rundunar sojin sudan ya fitar ya ce 'yan tawaye wato dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun mayar da asibitin gabashin nilu wani barikin soji dauke da manyan makamai da kuma cibiyar bayar da umarnin soji bayan kwace shi daga hukumar asibitin da korar majinyata kuma daga cikinsu har da waɗanda suke cikin mummunan halin jinya rangamar da ake yi a sudan bai takaita da babban birnin kasar ba saboda yakin da ake gwabzawa ya kai har zuwa jihohi da dama kuma matsalolin yakin sun afka kan majinyata a asibitoci da suke yankunan inda aka tabbatar da faruwar harin bama-bamai da rufe asibitoci hudu da suke al'ubaid fadar mulkin jihar kordofan ta arewa kamar yadda aka dakatar da aiki a asibitin koyarwa da ke aljanaina da ke shiyar yammacin darfur bayan kaddamar da hari kansa hakanan an dakatar da aikin asibitin addiman da ke garin marawi a jihar arewaci da kuma asibitin alfashir da ke jihar darfur ta arewa hakanan asibitin koyarwa na yara da na mata da kuma na masu haihuwa kwararre a asibitin koyarwa na jami'ar soba da ke birnin hartun fadar mulkin kasar sudan haitham makawi yana cewa tsarin kiwon lafiya yana fuskantar wani babban bala'i da zai bayyana nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa yadda za a iya gano alamun faruwan hakan ta hanyoyi masu yawa. al'umma musamman daga cikinsu yadda ake iya kula da cututtuka da marasa lafiya da gudanar da jinyan waɗanda suke fama da matsananciyar jinya amma a halin yanzu asibitocin gwamnati suna gab da barin waɗannan ayyuka domin mai gurbin su da asibitoci masu zaman kansu dr haisam ya kara da cewa har asibitoci masu zaman kansu suna fuskantar matsaloli domin ɗaya daga cikin ɓangaren rikicin sudan ya mayar da asibitoci zuwa cibiyoyin bayar da umarnin soja soji ko kuma asibitocin da suke ƙarƙashin kulawarsa ta hanyar gudanar da umarni da hani har kula da marasa lafiya da tsoratar da likitoci wanda hakan zai ƙara janyo dagulewar al'amuran kiwon lafiya a ƙasar dr haitham ya yi nuni da cewa tsarin kiwon lafiya tun asali ya kasance ƙarƙashin gwamnati kuma idan ya fuskanci matsala kamar yadda a halin yanzu asibitocin birnin hartum da na omdurman suka fice daga tsarin tushensu na asali kamar yadda ya ce a gefe gefen asibitin bashair da ke kudancin khartoum wanda ke aiki ba tare da isassun kayayyakin aiki ba ko kuma mayar da ayyukan kula da kiwon lafiya zuwa asibitocin turkiya wanda yana ɗaya daga cikin asibitocin da za a lallaba da su yana mai fahimci cewar idan da a ce za a samu damar ceto waɗanda suka jikkata tare da gudanar da jinyar su cikin aminci da babu buƙatar sai an kai su asibiti a halin da ake ciki a birnin a rangama da manyan makamai ta hada har da sansanonin da ake ajiye kayayyakin jinya wato babban cibiyar gwamnati da ke adana magunguna inda aka shiga cikin fargabar cewa za a fuskanci matsalar musayar wuta da tashe-tashen bamabamai ta yadda za a samu wata bullar matsalar jigilar magunguna zuwa asibitoci lamarin da zai janyo karancin magunguna a cikin asibitoci kuma dama ana fama da matsalar rashin isassun magunguna kafin bullar rikicin musamman magungunan da ake amfani da su a fagen ceto rayukan marasa lafiya haka kuma dr haitham makawi ya ce an kai hare-haren wuce gona da iri kan gidajen sayar da magunguna da dama tare da barnata su akan ya taimaka wajen karancin magunguna an kuma kai hari kan masana'antun harhaɗa magunguna da dama wanda hakan zai haifar da babban bala'i domin hakan yana nufin asarar magungunan da ake samarwa a cikin gida da hasarar sinadarin sinadarin da ake yin maganin da kuma lalata injinan yin magunguna ya kara da cewa don samun damar dawo da waɗannan abubuwa ana buƙatar shekara ɗaya ko biyu idan aka samu masu tunanin sake saka hannun jari a kamfanonin har ila yau dr makawi ya yi nuni da cewa wani babban abin tashin hankali shine matakin da aka ɗauka na kai hari kan tarin magunguna da suke ajiye a filin jirgin saman birnin hartom wanda hakan ke nuni da mummunan halin da aka shiga na yiwuwar bullar matsalar karancin magunguna a kasar cikin hanzari lamarin da yake matsayin babban abin tsoro a gefe guda kuma dangane da gazawar hukumomin da abin ya shafa kan batun kwashe ɗaruruwan gawaki da suke warwatse a kan titunan birnin khartoum da kewayensa sakamakon ci gaba da artabu da makamai ma'aikatan lafiya ta kasar ta ba da shawarwari ga 'yan kasa da su yi san fitowa domin tattara gawaki domin binne su saboda hana bullar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 da wannan zamu kai gari sai Allah kuma can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya